Assalamu alaikum yan uwana mu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Idan wannan shine zuwanka na farko a wannan channel din namu to karan na redo eh inda da wani a safar ka to yawo ai ba ba san ba san amma da lawan daga wani fa wallahi ba san a a a wanda wallahi a babban ko kuma makana gilga mutane ya da karau karau fona te yanzu an ce ka gilga mutane a duba kaka aiki ba kalzurai kalzurai kana iri shekara guda baka gilga su ba alhamdulillah Rainbow Lasabu Correct. Olha, olha a minha computadora organização. Yeah, wallahi ka san su bai rubara shi zama na tuwo shi kula da mu bana wallahi asabuka ah, ah, ba ba fita waje an gama fita waje wallahi sacha a